alkalamin rubutu, uba sa sasi karatu. Uba batu haka yake gwamna sanata malam obasani buldoza ne sarkin aiki domin kuwa a yanzu haka yana gwangwaje al'ummar karamar hukumar kauru da hanyar da suka dauki da shekara da shekaru suna nema gwamnatin jihar kauru ta masu tun a wasu gwamnoni da suka gabata gashi yanzu sanata malam obasani ya gwangwaje su da ingantacciyar hanya wannan shiri ya leka karamar hukumar ta kauru ya kuma ga yadda ake yin aikin wannan hanya wacce ita ce burin al'ummar waɗannan yankuna kasantuwarsu su manoma ne. Mun a garin na Kauru, mun kuma dira fadar hakiman Kauru, inda muka ci karo da wani mai sarauta a fadar hakiman na Kauru ya ce mana uba sani ya yi masu komai ko anan aka tsaya. An share hawayensu. Ah, alhamdulillahi da farko ba abin da za mu faɗa ma mai girma gwamna sanata uba sani sai dai fatan alkhairi da ya ban girma ba don saboda komi ba saboda al'amura da yake tafiya na da kullum musamman akan batun maganan wannan aikin hanya na karamar kuma kauru mai kilomita 21.8 wadda ya taso daga garin fambeguwa zuwa garin kauru akwai alkawari tun lokacin da mai girma gwamna ya zo kamfen din shi a fada mai martaba sarkin kauru ya tabbatar da mai martaba sarkin kauru alhaji zakariya ushehu na biyu cewa in allah ya so zai yi bakin kokarin shi yayin da in allah ya sa ya yi nasara zai yi bakin kokarin shi domin ya ga cewa an yi wannan aikin hanya kuma alhamdulillahi lokacin da ya ci bayan an yi zaɓe ya ci gwamna ya zo wurin buɗe hanya sai da ya ce mai martaba sarkin kauru cewa ranka ya daɗe ka ga. alkawarin da ne shi na cika ko mai martaba sulkin kauri ya tabbatar mu da gwamna cewa lalle alkawarin da kai ka cika kuma muna alfahari da kai nan masarautar kauri da karamin kuma kauri gaba daya muna alfahari da abin da kai mana muna fatan alkhairi ba don saboda komai ba muna cikin wannan kangi na rashin hanya shekara da shekaru duk da dai a gwamnatocin baya muna yawan faɗi cewa sun yi bakin ƙoƙarinsu domin su ga cewa aikin nan ya tafi kamar yadda ya kamata to in an ɗauko aikin hanyar an fara kama kama wani abin sai ya shigo kuma kaga abin ya dakata wanda har gwamnatin sai ta shuɗe kaga Allah bai sa an karkare ba alhamdulillahi yanzu mai girma gwamna lokacin da ya zo wurin buɗe wannan aikin hanya a nan ƙaramar kuma kauru ya tabbatar mu da al'umman garin ƙaramar kuma kauru cewa in Allah ya so wannan aikin hanya za a yi aiki ne nagartaccen aiki domin aiki ne za a yi irin kwaltan da muke gani a cikin garin kaduna irin ta ce za a yi ta a nan karamar kuma kauru kuma mun ga amfanin ai mun ga alamun haka a yanzu akwai aikace-aikace da dama wanda shi dan kwangila wadda mai girma gwamna ya bashi kwangilan aikin hanyar kauru mai suna a abubakar sadiq lallai mun ga amfanin wannan farm track da aka bata wannan aikin hanya tana bakin kokari domin akwai abubuwa da dama wanda ma ba shi daga cikin aikin hanyar amma shi dan kwangila ya ga cewa bari ya yi wannan amfani da dama domin ya kyautata ma al'umman wannan gari na karama kuma karu domin ya zamanto abin tarihi ga wannan gari da kuma tana shi da za a rinka yi cewa allah ya yi mushi albarka da shi da mai girma gwamna sakamakon akwai waɗansu kwana wanda kusan kunan nan muna da kwana wurin kusan guda hudu akwai a kwanan fambeguwa in ka taso daga fambeguwa za ka zo kauru akwai wani kwanan dutse a kwanan dutse din nan nan ma ya tabbatar mu da al'umma cewa zai yi bakin kokari domin ya ga cewa ya gyara wurin sannan abu na biyu akwai kwanan kahuta wanda kwanan kahutan nan ya miƙar da ita zuwa ta miƙe kai tsaye yayin da duk kowa ya zo zai ga kawai kwana ne ya wuce kai tsaye ba tare hanya ne ya wuce kai tsaye ba tare da an samu wani kwana ba wanda a wannan kwanan ka huta ana ta samun haɗura a baya dukkan wani mai nau'i na abin hawa in ya zo wurin in dai bako ne sai an masa gargaɗi cewa lallai ya kula da wannan wuri sakamakon wannan wuri yana cin rayuka da dama ana samun haɗura da yawa kwana ne ya murɗe amma kuma duk wanda ya zo zai zo da gudu to shi ga an samu hadari ina fahimce ka dai an yayyanke hanya kila an miƙar da ita irin wannan wurare alhamdulillah yanzu duka an yayyanke an miƙar da hanyoyi kai tsaye akwai wani hanya a wurin gidan ruwa nan diddi akan hanyar fambego ne zuwa kauru wannan shi ma gidan ruwa an miƙar da shi kai tsaye sannan akwai wani wuri da ya shafi a ah, mutane a nan wurin kwanan kahuta ɗin sakamakon miƙar da wannan hanya na kwanan kahuta akwai al'umma da suke zaune a yankin gunduman fambeguwa ƙarƙashin jagorancin a ƙarfen dawakin zazzau wanda shine hakimin gunduman fambeguwa an bukaci cewa za su tashi a wannan gidaje nasu gidaje tsakanin hudu zuwa biyar duka mai girma shi injiniya na wannan kamfani farm track ya zauna da su an yi magana da su an ba su haƙoƙinsu na abin da za su koma wani wuri su yi gini shi yana buƙatar ya miƙar da hanya ne a tsaye ba tare da an samu wani matsala ba kuma alhamdulillahi an yi hakan jama'an wannan wuri an ba su duka haƙoƙinsu domin kowa ya je ya ci gaba da wani gini a wani wuri can daban ba nan wurin ba. Wai shi menene sana'ar al'umma mazauna kauru ne? A sana'ar al'umma mazauna kauru mu abin da muka dogara da shi shine noma. da kuma kasuwanci kuma alhamdulillahi wannan hanya tana da alfanu sosai a gare mu ba don saboda wani abu ba akwai abubuwa akwai sauƙin wurin idan mutum bai da lafiya ko mata mai ciki an same ta bata da lafiya ana ƙoƙarin a kai ta wani asibiti na gaba za a yi hanzari a kawo ta zuwa tafiyar ita asibiti sannan kuma manoma akwai samun sauki wurin ɗaukan kaya daga inda yake a gona zuwa cikin gari zuwa inda za a kai fambego ko wani gari can daban duka akwai saukin sufuri a nan wurin sannan 'yan kasuwanmu yanzu abubuwa ya dame sai dai a kawo kaya daga kano a sauke shi a cikin garin kauru motocin ƙauyuka kuma su zo su ɗiba zuwa cikin ƙauyuka saboda motocin manyan motocin da suke siyo ake zuwa ake loda musu kaya daga kano zuwa nan cikin garin kauru ba za su iya shiga cikin ƙauyuka ba saboda hanyoyi ba kyau to amma da wannan dalili idan mai girma gwamna aka gyara mana wannan hanya duk lokacin da aka ɗauko kaya ba ma kano ba ko daga lagos ne insha allahu in an zo za a wuce ne kai tsaye zuwa ƙauyen da za a kai wannan kaya sai har ha za a yi mana o'o. ban Kaduna. Iko na san yaro da goruwa bai wuce lasa. Eh, mai girma sanata Obasani kirari da cewa gwamnan al'ummar karkara kenan ku yadda da wannan Wannan magana haka yake ai mu an yi ne mun gani saboda alkawari ne yayi kuma gashi gaskiya ya cika mu yanzu addu'an mu da fatan mu shine Allah ya bashi ikon a kammala wannan aiki lafiya ba tare da an samu wani jinkiri ba da ɗan kwangila ko kuma gwamnati muna fata allah ya sa a yi wannan aiki lafiya a gama lafiya kuma muna mashi fata alkhairi daga lokacin da ya gama tenuwa ɗin shi zai koma 2027 muna mashi fatan alkhairi mu al'umman karamar kuma kauru tsakani da Allah mushi zami to bayan fitowar mu fadar hakimin kauru mun tattauna da al'ummar garin na kauru sun kuma bayyana mana cewa babban burin su dama wannan hanya ce gashi gwamna sanata malam Sani ya share masa hawaye a yanzu hanyar tana tafiya yadda ya kamata ana aikin kyakkyawan aiki wanda ku a kasashen turai sai haka mun tattauna da injiniyoyin da suke gudanar da wannan aikin hanya da ma wasu al'ummomi da ke waɗannan yankuna amma saboda halin lokaci a nan za mu dakata a yau a kasance tare da mu a shiri na gaba za ku ji mu da wasu daga cikin waɗanda suka yi bayani da sawa gwamna sanata malam Sani albarka saboda wannan aiki da yake na share musu hawaye amadadin abokiyar aikina maryam hassan riga cikin da kan tallafa man wajen kawo muku waɗannan rahotanni jinjina ga SAY da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan bibiya ta ayyukan gwamnatin sanata Malam sani Sunana Suraj Musa Ahmad Ruhogi ke muku fatan alkhairi.